Allah zai azurta miki umran don Allah ke wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib tunda Allah ya ce mata tabi tabi abinda Allah ya fada ta ji tsoron Allah Allah zai azurta mata sai manzon Allah ce fa an yarzuqakiha Allahu akbar Allah ya azurta miki wannan abin ya kaunatu ana fata ana kaunar Allah ya azurta miki wannan abin da kike kukan kin rabu da shi qalat to sai magana ta kare a nan Na wance ishara ce manzo Allah ke magana manzo Allah duk wanda ya fahimta zai ce fa sallahu alaihi ma'ana manzo Allah ya san cewa in Allah ya yarda Allah zai ka yaye mata wannan abin za ta samu yin umran kafin a tafi قالت تتي فخرجنا في حجته حتى قدمنا منن fata harku tace sai suka fita sai da aka zo mina tace sai ta tsarkaka thumma kharajtu min mina fa afartu da ta tsarkaka sai ta dawo a makka sai tawafil ifada ifaba. tace ta kharajtu ma'ahu fi an-nafar al-akhir sai da ta da sai tawafil ifada ta dawo mina za a zauna kiran kwana biyu ko uku ba haka ba ne? ta ce fakaraitu fil nafaril akari to sai suka fita kwana na goma sha uku dan akwai waɗanda annafarul awwal su ne waɗanda suka bar mina kwana na goma sha biyu na zulhijja hatta nazala al-muhassaba wa nazalna ma'ahu tace sai da manzon Allah ya kai al-muhassabi muhassab wani kwari ne da ke tare da tsakuwa saboda makwararar ruwa ne da yake tara shi nan ne muhassabi akwai guda biyu ne akwai ɗayan wurin jifa akwai muhassabi masallacin da ke wurin mina inda ake zuwa masjidil hifa bil mina kalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tadriya an hawlihi shine fi sahi uj lahu al umami ma'ana al muhassabi da suka kai wurin suka sauka zanna nazalna ma'ahu tace sai muka sauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada Abdurrahman bin Abi Bakr da aka kai nan al sai manzon Allah sai aka yada zango nan. ba za a fita ba ba za a je makka ba ba za a je madina ba ba za a bar muhassabi ba sai nana aisha ta je ta yi umra tawakar baki ɗaya ayarin baki ɗaya, karabka baki ɗaya. tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saura yini za a yi kwana biyu za a yi mako za a yi wata ko menene dai sai ta ta yi umra dan sai manzon Allah ya kwantar mata da hankali abin da take gudu din dan abin da ta nema din alheri ne ko ba alheri ba wa nazalna ma'ahu sai aka sauka al-muhassab fada'a Abdurrahman bin Abi Bakr sai manzo Allah ya ce ina Abdurrahman dan Abi Bakr dan uwan Aisha Aisha kenan shakikin ta ne فقال سيك اخرج باختك من الحرم يتي غامنا منا زون منا جرب فجيد إتا مسجد النمرة ايه مسجد التنعيم تجي تدوكو عمرة تداو تزو مكة تي عمرة sa'annan muna nan muna jiran Allahu akbar فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرتك تجي تدو حرما عمرة ثم افرغا sa'annan ku ku cika aikin umran ku baki daya ma'ana Abdurrahman shi ma ya samu kenan ta ba da masa da shi ma ya samu dama ya je aikin umra waɗanda ba samu ba a lokacin sai kowa ya fake ba ba kowa sai ya fake tunda manzo Allah ya bada izini waye zai waye zai ki zuwa waɗanda ba su yi ba sai ya ce summa atiya ha huna manzo Allah ce kai Abdurrahman ka je da nana Aisha da dau haraman umra ku yi umra baki daya ku cika umran ku da tawafin ku da sayin ku da koman ku baki daya sa'annan ku zo nan ku tarar da mu ku zo nan muna jiran ku nan fa inni anzurukuma hatta ta'tiyani yake ku zo nan ina nan muna jiran ku har sai kun iso wannan ba cikin fadalan na na Aisha duk littafan hadisai bukhari muslimu abu dauda, tirmidhi nasa'i ibn majah hadda su duk littafan hadisi kowanne sai ya kawo babu fada'il sahaba ya fara da na sayyidina abubakar ya fara da umar ya kawo baki ɗaya kawo sahabbai abinda manzon Allah ya faɗa game da su da abin da ya auku dangane da su tsakanin da manzon Allah nake wanda yake wanda yake nuna fadalansu manzon Allah ya tabbatar da darajarsu da fadalansu da a ce mutum zai je dauka ko sahih bukari. da kawo fadailu aisha fadailu abi bakr fadailu umar fadailu hafsa fadail a fassara su da hausa mutane ku karanta dan yaudarar ta yi yawa sai a zo maka da zuma a yafa ma bakin abin nan daga ciki kuma guba ne sai a ce maka kaza ne ai kaunan ahlul bait ne kaunan kaza kaza kaza ne sa'an nan karshe sai ka zo ka gan kanka a cikin aqida ko addini da aka gina shi akan la'antan abubakar da umar da usman Usmanu da nana Hafsa da nana ah, Aisha da sauran sahabbai ba a lokacin kuma ka riga ya kai nisa dan ba dama baka san abin da ake ciki ba yaudarar ka aka yi sai kai nisa kuma kenan sai kaga zuciyarka ta natsu da haka in ka je lafiya da zaka ce manzo Allah manzo Allah ce Allah Allah fi ashabi ku ji tsoron Allah a cikin baina kada ku ma'ana duk sa'an da aka eh, zagi sabon manzo Allah manzo Allah zai ji tun aka fassara waɗannan mutane suna karantawa ana karantawa jama'a ana ana waye ma mutane kai duk sa'an da wani ya so maka da wani abu duk ma akwai takaddu da suke zuwa dan Allah malam eh, shi an ci mazhabi ne kamar mazhabi Arba kamar su mazhabin Malik da menene da menene ya ji ma ana ta aikowa ba mu ba da jawabi ba amma abin da yake wajibi mu fada shi ne shi an ci ba mazhabi ne ba kamar yadda mazahibul a suke shi an ci aqida ce addini ne aqida ce eh, kungiya ce da aka kafa ta kan la'antar sahabbai sahabbai ma'ana duk sahabban manzon Allah sun yi ridda bayan manzon Allah sai mutum hudu kadai sai kuma ahlul bait abinda ake ciki kenan duk wanda ya faɗa ma ba haka nan bari ƙarya yake yi ya koye maka ne in ba haka ba yanzu a tumce ka da ake baka son abubakar ka kasa fitowa duniya ka faɗa wa mutane ƙarya ake maka ni na fi kowa son abubakar abubakar shine sayyidul mu'minin wani abu ne mai wuya da za a faɗa da kai duk wanda kake so ɗaukar hoton shi take kana nunawa duniya ka fito ka faɗa sai na abubakar shi ne imamul musulmi da bayan manzon Allah wani abu ne to me ya hana faɗar tabbaci ne cewa abin da ake shuka din ake tuhuma din daidai ne kuma ba zan tuhuma bane mun rayu da su fiye da shekara 20 mun san su sosai tun lokacin ma suna da karbuwa a Saudiya lokacin shugaban su wane ne sarki ne ba sarki ba lokacin sarki ne suna da karbuwa suna da komai kuma mas'alar shi'anci ba wai abu ne da aka faru aqida ce shi'anci kaulan wahidan kungiya ce waɗanda suke jayayya da ahli sunna babu wata wannan babu wata ba amma mazahibul arba kamar imamu malik kamar imamu shafi'i wannan matsala ce daban babu wanda ya tabbata babu cikin cewa wannan mazhabobi ne akan shari'a da jiya mun karanta maganar shehu usman bin fodiyo da kansa yake wa la taqilu anna al a'immata al arba malik wa shafi'i wa aba hamd kaza kaza kulluhum ala hudan min rabbihim dukkan sunna suke bi Allahu akbar dukkan su baki daya fa haka ne qalat tace fa kharajna hatta idza faraqtu tace sai muka fita muka je a can'in muka ɗau haraman yin aikin umra har ta zo ta gama aikin umra wa faraqtu min tawafi tace dan idan da aikin tawafi thumma ji'tuhu bi fahri tace aka je aka yi umra aka yi tawafi aka yi sa'ayi sai suka je al-muhassabi aka tarar da manzo Allah kan su koma wurin manzo Allah can kusan asuba wane mutum ana nan ana jiran can kusan asuba bakala hmm. da suka iso da wani ya ce dan me zaki bata mutane lokaci kaza kaza kaza kai ku tashi mu tafi da sai zo sai manzo Allah ya ce hal faraktum kun gama abin da muke Allahu akbar waye manzo Allah hakuri waye kai manzo Allah hakuri bayan wannan jimawa da aka yi ana jira har suka je suka gama abin da suka yi da suka dawo yace to shikenan wa'annan sun bata a'a da iskar sai ce kun idan da aiki kun gama abin da kuke ciki hankalin ya kwanta kenan fa qultu na'am tace e eh, mun zama hankali na ya kwanta ni ma na samu ni ba biyu fa zana bir rahili to daga nan manzo Allah ce haya a tashi zuwa Madina fa azana fir rahili fi ashabi فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينه kun gama aikin kin yi aikin umra hankalin ya kwanta kaman abin da yanzu ka faɗi haka kin gama aikin umra kun gama hankalin ya kwanta kin samu dada biyu take eh an samu abin da yake so za ne yake jama'a sai tafiya ba yanzu za a kama hanyar madina mm. da ba za mu tafi ba za mu tafi ba sai na na aisha je ta yi umra to Allah wanda mun san wace manzon Allah ke sauka ya mata yana santa yana mutunta ta tana san shi tana mutunta shi tana girmama shi dan Allah kake kike wani alheri za ka samu wani alheri za ka samu kalmomin ba sa faduwa wallahi kalmomin ba sa faduwa don sayyidina abubakar ne cewa suke yi azzalimi ne alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina azzalimi ne da ne kaza kaza ne wannan kalma ita ce mafi sauki yasa ba wanda ɗaya mutum ɗaya cikinsu da zai zai ɗan shi abubakar ko umar ko usman babu ɗaya da zai samu ɗansa aisha ko hafsa amma kariya za a sa mata aisha muturu sai a sa musu muawiya saboda kaskan saboda wa aula kan su babu in Allah ya shirye su bayra min bara ya bara yadiru bayran kalma ce yake fassarawa wa yuqalu bara yaduru dawran wa darran wa yaduru darran da yake la ya bi ki kada ki ji damuwa kada ki tutu in Allah ya yarda Allah zai musa zai Allah zai azurta ki da umra din karshen al'amarin Allah ya azurta ta ko bai azurta ta ba Allah ya azurta ta babu tamattu wal ikrani wal ikrani aw wal kirani wal ifrad bil hajj wa fath al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiy yake babu kenan da ke bayanin halatta yin tamattu'i da kirani da ifradil hajji da kuma fassafe aikin hajji lokacin da aka je aikin hajji yo abin mamaki a nan shine cewa ayyukan addini ibada ana barin su ne yadda manzon Allah ya bar su a lokacin da suka taso daga mikati wayansu labbaik Allahumma labbaik hajja suka yi ba haka bane amma da suka iso makka an tsakke ta da mikati an zo da aka gama shi manzo Allah ce to wannan duk mai da su sun zama umra kenan daga baya za ku daga baya ne za a dau harman aji yayi ko bai ba baka isa ka ce haka manzo Allah ya iya sa manzo Allah shi ma shari'un ne ko ba shi ne a al-adna ba wallahu sharu Allah huwa sharu ala ba abinda manzo Allah ya fada wai zai yi to wurin dauko harama ne aka dauko aikin haji ko ta mutu da amma da aka zo aka yi tawafi aka yi shine har Abdullahi dan Abbas ma ya kafa wani mazhabi daga baya yake cewa man safa wasa'a faqad halla sha'a am aba don su suna hana cewa akwai waɗanda ke hana yin aita matufi akwai waɗanda ke hana ayi ifradi shi yasa mazhabin waɗanda ke hana ayi ifradi kamar Abdullahi dan Abbas da waɗansu su in ka dauko niyan ifradin ka daga Najeriya ko Ghana ko Togo ko Sierra ko menene da menene kana zuwa kawafir kuduni kai sai suka ce wannan kai tsaye ya zama umra ko kaki ko kazo <laughs> ya zama umra ko alatila ya man tsafa wasa'a faqad halla a am aba to me ke nan zaura a kansa shi ke nan ranar tarwiya takwas ga wata sai ka sake ɗauko haraman aikin haji ko ka yi azumi ko hana goma ko ka yi hadaya akan mazhabin Abdullahi dan Abbas don an samu sabani tsakanin har sahabai, sahabbai suna hana yin tamattu wa'an na hana yin ifradi za mu zo mu karanta su a hankali ka tabbatar da cewa wannan sabani yakan faru amma baya bayuwa zuwa wannan ya ma wani kaza wannan ya ma wani kaza wa fasil haji liman lam yakun ma'ahu haji da wanda da aikin haji ga wanda bai koro hadaya daga wajen harami ba قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا قالت عائشة رضي الله عنها فحبت فلم أطوف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما في ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حادثتهم قال أقرى حلقا أو ما يوم النهر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منحدثة عليها أو أنا مسعدة وهو منحدث منها an karbo daga nana Aisha Allah ya kara masa yadda kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala nura illa annahu alhajj kin ba ma zaton cewa za mu yi wani dan wata harama sai aikin hajji ma'ana abin da suka ɗauko aikin hajji falan ma kadinna yayin da suka iso makka tatawafna bil baiti sai suka yi tawafil quduni fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai manzon Allah yayi umarni, man lam yakun saqal hadiya an yuhilla fa halla man lam yakun saqal hadiya yace duk wanda bai koro bai taho da hadaya tare da shi ba ya mai da wannan haraman umra kenan an gama sai ka cire kayanka ka saka rigunanka matanka ta halatta turare komai ya halatta sai in aka ce ranar tarwiya takwas ga wata sa'an nan ka sake labbaika Allahumma labbaika a cikin makka ma'ana kayi tamattu'i kenan wa nisa'u lam yasukuna sai kace matar cikin manzon Allah su basu koro hadaya su kawo hadaya daga Madina ba fa ahlalna sai suka warware ihramin qalat aisha radiyallahu anha nana aisha tace fa sai fashin sallah ya same ta falam atuf bil baiti tace sai sai ya hana ni zuwa yi tawafi فلما كانت ليلة الحصبة يتي يا عند درن حصبة يزو شيني الليلة التي بعد ليالي لا ليالي التشريق معناه درن da suke zuwa bayan ayyamu irane kun yayyane kenan yayyin ranar sallah da kwanaki biyu ko uku bayan su shi ake ce da su ayyamu tashri don wannan rana in ka shiga duk inda ka je ka mina sai ga an yayyane an da an shanye nama an bi duk an an shika mina da nama ya ke ce da su ayyamus tashrik قالت ta ce ya rasulullahi ya من Allah. sai da ta zo ta ce da aka zo aka ga kwanakin da suka zo bayan ayyamu tashri ma'ana an gama aikin haji kenan za a shirya a tafi sai ta zo ta ce ya manzon Allah yarji'u nasu bi umratin wa hajjatin wa arji'u bi hajj ana bi hajjati yanzu mutane kowa zai koma Madina ya samu haji da umra ni in koma Madina da aikin haji kadai balantana yanzu kudin jirgi na da wahala in aka dawo gida ya na sani ba zan iya komawa wata kila karshen tafiyar ake nan, wannan tafiya ita ce me zai hana na yi ya na gama da aikin haji kenan sai ta ce ya manzo Allah kowa ya koma da aikin haji da umra ne na koma da aikin haji kadai wa ma kala sai manzo Allah yake wa ma tu tilayani ya kadimna makkata a lokacin da muka iso maka baki tawafi ba qultu la sai ce a'a sabon aiki kenan ko kala sai ce fadhabi ma afiki ila tani'i ki tai tare da dan uwan ki ne wannan kissa ce aka sake kawo ta ta wasu fuska daban ki je tare da dan uwan ki ila tani'i fa ahilli bi umrati yi ki dau haraman umra thumma maw'iduki kaza wa kaza sa'annan alkawar muhaduri kaza Allahu akbar ma'ana wancan kissan da aka kawo al-hasba can inda za su hadu a minadin qalat safiyatu sai kuma na na safiya radiyallahu Alhama mata manzon Allah ta ce ma urani illa hadisatu ni ma fa ina ganin fa zan sa tawagar fa ta ta tafiya ita ma haila ya same ta sai manzo Allah ya ce da ita afra halqa ce laraba ce faɗawa mutane ba da nufin addu'a ko zagi ko na abu ba a faɗi ma mutum kalma dai dan magana ta cika aw ma tufti yawman nahari nana Aisha ta babu umra din sai sa aka ce ta je ta yi umra to amma na na hafsa ita ta yi aikin ta tsaf ta yi tawafin wada'i abinda take gani shine yanzu za a bar maka ai akwai tawafin wada'i a kanta to gashi kuma haila ya same ta ya za ta yi shi ne Allah ce da muka zo da ranmu na da muka zo baki je ki tawafi ba ce ai ta yi sai aka san cewa abin da ke damun ta yanzu shine tawafil wada'i tawafil wada'i kuma don mace na haila ba lallai bane ta je ta yi sai ta yi tafiyar ta Allahu akbar abin da yake ake nufi kenan awa ma tu yau man nahari qalat qultu bala sai ta ce nayi qala la ba'sa yace babu laifi in siri ki tafi ba lalle sai kike ki tawafil wada'i ba amma da tawafil ifada ce fa sai an tsaya sai ta yi. Don dan tawafil ifada matsayinta daban da tawafil wada'i ko قالت عائشة رضي الله عنها سينا أنا عائشة تشي الله يكرم تيدا فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم to an ce ta je su sauka maka kenan su je su yi umra tace sai manzon Allah ya hadu da ni yana saukowa daga makka ne ina hawa zuwa ko a a'a manzon Allah na hawa za shi mina ni kuma ita kuma tana sauka daga makka za ta wurin aikin umra din to ne mai riwaya ya kawo shakka ita na nan Aisha ɗaya ta faɗa masa a cikin wannan kalma to amma shi yayi shakka ko wannan ta faɗa ko waccan shi yasa sai kawo bin baki ɗaya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحجة وعمرة ومنا من أحل بالحج وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النهر أن كربو دغنا أنا عائشة الله إكرامة يجا تشي mun fito tare da manzo mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran da aka yi hajjin ban kwana tace minna man ahalla bi umratin a cikin akwai wanda yake labbaik allahumma labbaik ta ɗaya dauka wa minna man wa umra a cikinmu kuma akwai wanda ya hada umra da haji wa minna man ahalla bil haji a cikinmu kuma akwai wanda ya dauko ifradi kadai yace labbaik allahumma labbaik hajjan wa ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi takabbara labbaik allahumma labbaik hajjan dama firadi kinai فأما من أحل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النهر تسي kata kana yawmun munari sai suke amma waɗanda suka ɗauko kirani niyan kirani suka zo ba za su warware aikin hajji su ba har sai ranar sallah amma waɗanda suka zo da niyan umra in suka gama umra sai shi kenan sai su warware su shiga kayan su har ranar taruya ta zo takwas ga wata su ɗau haraman aikin hajji wanda ya zo kuma da niyan hajji kadai in da aka yi sa'ayi da safa da marwa sai manzo Allah ke kowa ya mai da wannan ya zama umra kenan ta ɗauko haraman hajji aka yi manzo Allah ke wannan aiki kai sai ya zama umra ya za ka yi ya yi ko da yi ba da bai sani bane sai ka ce ai amma ya sani kuma kace ya yi ya zama aiki ya zama umra Allahu akbar صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد الله عليه وسلم an karbo daga urwa yake urwa an karbo daga marwar dan hakam yace shahidtu Usman wa Ali yace na halarci wani abu da ya faru lokacin sayyidina Usman da sayyidina Ali radiyallahu anhuma wa Usman yanha anil mut'a sayyidina Usman suna cikin waɗanda ke hana yin mut'a ma'ana tamattu'i wa'an suka ce mut'atul ziwaj wa'an suka ce a abin da ake nufi da mut'a abin da ake nufi da mut'a nan tamattu'i mutum ya ce ya ɗauko umra da haji lokaci ɗaya mutu'atun nikahi daban wannan ya halal ne lokacin suka ce lokacin da mata ke da karanci sai aka halatta musu in suka je yaki sai mutum ya auri mace aure zuwa lokaci ba aure na diman wa da'iman ba dan ya fi a je a yi gina kenan su kuma ba za su je su yi wannan ba sai ya manzo Allah ya halatta musu sai mutum ya je ya auri mace su yi wata ɗaya ko wata biyu shi kenan ya gama abin da zai sallame ta wannan haka ya tafi aka zo aka haramta wani kace bayan an haramta kuma aka sake sa'an sa'annan aka haramta wani kace a'a daga wancan haramtawa shi ke ne ya zama har abadan abadi to amma kungiyar shi a su har yanzu wurin su mutsa halarci. sai ya je Lagos ya je auren mutuwa ya je ko ya je Kano su hada da mata mutane shi shikenan su yi mutu'a tunda su cikin su cikin asirin kungiyar su cikin asirin su ya halatta sa'annan ma'ahal da suna suka ce wannan ya haramta ilan abad wanda ya aikata wannan yanzu hukuncin shi hukuncin wanda ya zina to sai aka san sayyidina Usman yana hana mut'atul hajji ma'ana sai sai wa an ba bainahuma yace a sai na Usman shi yana ganin baya ganin mutum zai hada aikin umra da hajji a cikin tafiya daya to sayyidina ali kuma ya san halaccin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ya ga sayyidina Usman na hanawa sayyidina Usman shugaba ne ma'ana yana da kalma in ya faɗa in ya hana abin sai zama kamar shari'a ko ko mutane su ɗauka to a lokacin da ya halatta mutum wanda ya sun sunna daga manzon Allah shi ma ya yi ba ba haka yake faruwa ba to na ali da yake yana da sunna daga manzon Allah akan halaccin haka sai ya zo bayyane ke labbaika Allahumma labbaika hajjan wa umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ko hajjan wa umratan ko umratan ila al-hajj sai ya faɗa a cikin jama'a ya hada umra da haji kowa ya ji kala sa'an nan sai yace sai aka ce mishi a'a ga sayyidina Usman na faɗar kaza sai kuma ka zo ka ce kaza yace ma kuntu li ada'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadin yace ba zan taba barin abin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kauli ahadin ka'inan man kana akan wannan kissa da ta faru daga sayyidina Ali mu yi mukarana mu gani laifin sayyidina Abubakar wurin shi'a baki daya shine yayin da manzon Allah ya bar duniya sai na na Fatima radiyallahu anha wa arda anha sai ta zo tana neman gadon ta wurin manzon tana neman gadon ta to sai matsala ta tashi sai na abubakar ce ai ba za a baki ba gado ba ba shi da gado saboda mai manzon Allah ya ce na ji manzon Allah ce inna ma'sharal anbiya'i nahnu ma'sharal anbiya'i la nurath ma taratnahu sadaqa yace na ji manzon Allah ya faɗi haka da sai na abin yace ba zan taba barin abin da naji daga manzon Allah ba saboda maganar wani abin laifin sai na abubakar ke na wurin shi'a yana cikin shi azzalimi yace ya ai na na Fatima sai ke hakuri abinda manzon Allah ya faɗi ya tarbiyyantar da mu akai ya ilmantar da mu ya sanar da mu shine manzon Allah ya ce nahnu an anbiya mu taron annabawa jama'an manzannai ba a gadan dukiyar da muka bari duk abin da muka mutu muka bari ya zama sadaka cikin bai malin musulmi Allahu akbar sai na bukar dukiyar nan ba dauka yayi ba sayyidina abubakar nan ne ya ɗebo dukiyarsa baki ɗaya bai bar ko ɗari a gidansa ba mm. ya ɗebo baki ɗaya ya kawo wurin manzon Allah ce sai aka yi abubakar ne ka bar ma gidan iyalan da uwar gidan da yake tarattu lahumullaha wa rasulahu Allahu akbar kina bar musu Allah da manzon mm. manzon Allah ce da za a ɗora imanin sayyidina abubakar kadai akan mizani a ɗora imanin mutane duniya baki dai imanin sai na bakar sai yarin da imanin kowa saboda manzo Allah ya amince da imanin sa wata rana manzo Allah na zaune sai na ba su labari yace wata rana cikin bani Isra'ila wani yazo ya ɗora masaniya abu mai nauyi abu mai wahala yana ɗora mata kayana wahalar da ita sai sadiya ta juya take mali hadha manzon Allah ne faɗa musu ce saniya ta ce ma li hadha khuliq abu ne wanda yake yana da yana da wahalan fahimta ko eh, a a a a gaskace wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan magana ba sayyidina Abubakar sai manzon Allah yake amantu bi zalika wa amana bi zalika Abubakar Allahu akbar babu wanda manzon Allah ta ba amince da imani ya kifi ta imani sama da imanin sayyidina Abubakar amma duk da shi kace kafiri ne ma'ana banda misdad ibn al-aswad bilal salman al-farisi eh, abu zarr da ahlul bayt duk sahabbai su abu hurairata su su abdullahi da umar su wani duk kowa kafiri ne yayi ridda fi ridda hadda ahlus suffa a cikin kun je kun da ahlus suffa kuke danna kan kore su to su suka kafirai ne a wurin ba abu hurairah suna cikin ahlus suffa yake ma kuntu bi ada sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahadi amma wannan bai saka komai tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali lokacin da hawarijawa su nan wa'annan abubuwan da kuke gani su da suka je su kashe sayyidina Usman hawarijawa nan kungiya ce a ce shi a kifa sun kasu zuwa hawari zuwa rawafi zuwa kaza ba ku karanta tarihin musulmi akwai littafai da aka yi al-milal wa nihad al-firaq kungiyoyin da suka fito suka balle cikin addinin musulunci wannan ya kafa ba wani abu bane kaje an ce kaza kuna nan kuna tafiya sai sabani ya zo ɗayan ku sai balle shi ma sai ya je kafa jama'a sa sai a ce kaza na wani kaza na gari kaza kaza na kaza shi ne haka duk suka zama eh, suka yi yawa lokacin da kawari da suka zuwa suka shi na Usman sayyidina Ali sai waye ga Hassan da Husaini sayyida su ne matasan Madina sun su kare ta sai na aliyu ne yasa bai kafin sai sai na bakar ba ne yasa bai kafin sai na umar ba ne yasa bai kafin sai na hasan da husaini ne yasa suka zauna haka nan su ba kafin sai ku ne kuka zo ga laifin su sayyidina hasan da husaini ba su ne ahlul bait din ba da duk girmama su sayyidina duk girmama kowa su habbai su Allahu akbar to ina ka. Shin ne malam ke fada a nan cikin towa irin eh, hadisin sai aliyu wannan sai aliyu ya ce ya halatta ga malami wanda ya san abin da ake ciki Kihi zikiru ma yi safari ne fihi isha'atu alim ma inda min al-ilmi wa izharihi wa munazaratihi wulati umuri wa ghayrihim fi tahqiqihi liman kawiya ala zalika yace duk sa'an da mas'ala ta tashi matakan kana da masaniya matashiya a kansa kada kai shiru ka bayyana wa mutane abin da yake gaskiya a ciki لقصد مناصحة المسلمين وفيه بي... وفيه البيان بالفعل مع القول يتسكن wannan hadisin za a samu fahimci yin bayani da faɗa a aikace kuma sai na aliyu fada ya kuma ya aikata ta tamattu idin لأن علي رضي الله تعالى عنه أمر وفعل ما نهاه عنه عثمان وفيه ما كان عليه عثمان من الحلم لأنه لا يلوم مخالفه yake za a fahimci shi wannan kisa sai na Usman mai matukan hakuri ne me yasa bai zargi wanda ya saba masa ba ba su yi fada ba وفيه أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثال منه yake za a fahimta cikin wannan kisa sahabbai ba su kasance za suna shiru suna ganin abin da yake za a yi abin da bai dace ba su yi shiru suka aka ce a'a illa an yi bayyano wa fihi yace a cikin wannan kisa kuma anna sa'atul iman inna ma tajibu fil ma'ruf yace shugaba limamin musulmi za a yi masa biyayya ne a cikin abin da yake ya dace amma abin da ya saba ma sunna yake ba shi da hukumi a ina za a samu wannan hukunci sayyidina usman ya hana ne shugaba sayyidina ali zai ce labbaik allah yace ku yi ya halatta manzon Allah ya halatta ni ma abin da zai kenan Me ma ku je kuna shakku labbaik allahumma labbaik hajja mutamatiyan bi'a umratan mutamatiyan bi'a ila al ba ya bayyana ba shi ke nan bil qawli wal fi'li bai ce a tunda ne shugaban musulmi shi ke nan bare ya turo a sai ya bayyana abin da ke shi ba da ya bata ma wani ba da aka tambaye shi ne ya fada da ce a ya kawo da ya fitina bane a ina da sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan duk wanda ke da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan da matsaloli na da yawa a cikin wannan hadisi ba ɗaya قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الجبر اما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتهازم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله أن كربونا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يتارى متى يدعى قال kanu yarawna anna al-umrata fi ashhur al-hajj Allah ya kawo mana ranar da zamu samu janareta ta masallaci musamman ne ta karkashin wannan mulkin mallaka in su kunna ba yadda za a yi sai kowa ya bada iya gudunmuwarsa kullum muna nanatawa wallahi masallacin jami'an bayero duk da cewa sakon da take bayarwa da mutanen da suke fa'idantuwa cikinta ba ta da ko kwabo fa daga makaranta hukuma makaranta ko ɗari ba ta taimaka mata daidai da kwamfitila ba duk abin da ka gani wannan ya ba da sadaka wannan ya zai ce malam ne ake bukata a ce masa ya je ya ce kar a fada wannan ya kawo kuɗi sai ai su ne waɗannan abubuwa da kuke gani kuma gumamuci a ga fankoki a ga menene baki ɗaya a ga abin alwala duk abin yadda ake yana tara su ke. ba wai wani ne ya kafa yake wani ne yake ciyar da makasallaci ko yake tafiyar da al'amarin ta ba a'a babu mutum ɗaya da yake wannan sai dai wannan ya kawo wannan ya zo ya samu kudi yana sai taimaka me ake bukata a ce a ce tankunan alwala tankunan ruwa ya kawo wannan a ce wannan ya ce tabarni wannan a ce gina wannan wannan a ce bara muna zaune ana ruwa ai muna karatu ana ruwa yana sauka muka ji ya dace muna karanta hadisin sayyidina Umar yace kada ku bar masallatai suna yoyo ruwa na zuba daga aka tashi wani bawan Allah ya ce duk aje ai estimate ko nawa ne zai biya kuma kada a ce shi wane ne har yanzu ba a ba san wane ne ba ya zaci shi Allah ya hutashe mu ko ana ruwa ba za mu ba zai to haka duk sa'an da ka samu wani dan kuɗi ba ka fitar ka ba da gudunmuwa cikin da addinin Allah shikenan sai Allah ya sai Allah ya ce kai laifi in baka taimaka cikin da addinin Allah ba za ka je kuɗin nan da baka son ka rabu da shi za ka je ka ba makanikai za ka je ka ba yan spare parts za ka je ka ba ma za ka je ka aika shi wasu jama za ka je ka aika shi Japan Mutum mota na naira dubu uku dubu tara ake saya har ya zai kai dubu mai tanti da sai ka saya kamar za ka fitar da ranka duk ba rabuwa da kuɗin ke ake yi ba sauki ne daga Allah ko tsanani ne ba sauki ba ne tsanani ne da an bi hanyar da Allah zai sauƙaƙa mana sai ga Allah ya tausaya wa bayi don mutane malamai duk sun zauna ba wanda ya damu da addinin Allah sai kaɗan mutane kaɗan nadirai amma duk abin da ya danganci kowa zai je kashe ko menene rigarsa ce abar hawarsa ce takalmi ne kula ce kowanne ya sallaki hajjin abin da ake saya so nawa ya kusa sosai amma tilas sai ka saya ka fanka fitar da ranka amma addinin Allah ba wanda ya damu sai wanda Allah ya wa arzikin duniya da lahira sai wanda Allah ya yarda da aiki shine yake ba shi izinin yi wa addinin Allah aiki da'iman mun masallaci yana bukata yana to yanzu kuma sai a rinka bara ai ba daidai bane wannan zai ce zan gina muku wurin alwala a dage wannan wannan wurin alwala da ake dan Allah ai bai dace da masallaci ba cikin ranar juma'a cikin najasa ake zama ai ɗoyi aka ce za a ɗauke a kai shi can haka wanda ya ce zai zo ya gina wanda ya ce sai kuma an bi ta ana bara ana roko tun da ka ɗau niya sai ka zo tun da an faɗa fili ba lallai sai an tashi an je ana bin ka ko a zahadu da wulakanci ba ba ne za ka yi ba ba ne za ka yi wa ba ba ko za Allah za ka taimaka wa addinin Allah kuma Allah shi ya baka wannan abin sai an je kuma ana roƙon ka ana farita shi kai niyya sai ka zo ka yi abinda duk ka zo kai Allah ne kai wa Allah zai saka maka wata rana za ka je ranar lahira ka ga waɗannan abubuwan da kake jin ciwayi su ne suka fi maka motar ka da ta hau miliyan uku ko miliyan biyu an gama da ita ran da ka mutu ran nan ba za a yaki ka isa ma a daura ka a cikin wannan mota ba za ka kai mota miliyan ɗaya ko dubu mai can dubu ɗari uku rabin miliyan miliyan biyu kana hawa ran da ka mutu shi ke nan wannan mota ka isa ka hauta ba wannan gida baka isa ka kwana ciki ba da kai da kowa makara za a saka mutu aka ce tuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turadi duk inda ka kai yake wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu yace duk dan mace ta haifa komin lafiyarka komin mulkinka komin iliminka komin dukiyarka komin talauci ko wata rana sai a wayi gari ga ka kai da kake tafiya ta kama ta yadda ka gada ma za a ɗauko ka ne a hannu a kafadin mutane hmm. ba za ka iya ban haka barka sai ka rubi wanka nan sai an yi maka riga kuma sai an saka maka ko kai za ka sa sai an saka maka rannan babu laifi babu shadda ba menene alawai yanzu yadda ake sa mu kowa za a saka maka to ashe rayuwa tana da jabu tana da ƙarya tana da gaskiya da ka je aikin hajji sai da kace da duk wayannan masu tsada ka mai sauki ka je ka gana da Allah madaukin sarki ɗakin Allah ka je ka dawo haka kuma in ka mutu waɗannan duk sai a ɗauke su a saka cikin akwati ya ba mallakar ka bace ya sun zama mallakan wa'ansu kazalik wa auratna qauman akharina duk makamin da zaka zauna za kana nan kana na wata rana sai kaga ya zamo ne kazalik wa aurasuna qauman akharina Giza duk sa'an da mutum ya hau kujera yana ji da kansa sai ka ce kazalik wata rana sai a wahai gari tana kallo ba da kai ake damawa ba wa suna ha qauman akharina ba haka sa'ad ibn abi waqqas ya shiga eh, fada shi sai ba kam taraku min jannati ne Allah ne Allah ya fada kam taraku min jannati wa uyuni wa ne wa zuru'i wa maqami wa na'matin kanu dina, sai Allah ya ce waɗannan abubuwa duk baki ɗaya a cikin daula ga sunan ga sunan ba su da iyaka aka ce kazalik wa auratna qauman akharina sai ne فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين haka ana nan ka hau mulki ka hau kujera ka shiga ofis ka samu menene rawani ne hula ce ba ko menene dukiya wata rana kana nan da lafiyarka in ka yi sa'a mace kenan ka mutu ba ka gani ko kana kallo kuma ana damawa ba da kai ba dama ba kai ne akai ba ka zo ka gada shine sai kai ka zama har abada to shi yasa waɗannan abubuwa in aka dan aka ji daɗin duniya sai kuma a ɗebo waɗannan abubuwa a shif a aika su lafira haka Allah yake wabtaqi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wabtaqi fi ma ataka Allah ka nemi cikin abinda Allah ya kawo ya baka ma ta'ummu kullama ataka Allah ilimi ne kuɗi ne lafiya ce kyau ne Allah ya baki ko dangantaka ko mulki ko sarauta ko menene aka ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin ka kyautata wa addinin Allah ka kyautata wa bayin Allah kama ahsana Allahu ilayka sai aka ce ne ka gani ko kada ka nemi barna ka shuka barna a ban kasa za a zo ai koyi da kai duk wanda ya zo yayi koyi da kai duk laifuffukan da aka yi bayan ka bayan ka mutu saboda kai ka suka wannan abin ana baka kamar shi ana baka kamar shi duk wannan dukiya da ka tara kana jin daɗi ka hau wannan ka shiga wannan rana ɗaya sai a ce a ya mutu an je an binne shi sai a baka cikin kabari shi ke baka gina masa baka yi aikin alheri ba baka taimaka ma addinin Allah ba baka taimaka ma bayan Allah ba baka tausaya musu ba baka yi komai ba to kuma ga dukiyar ka bar su sa'annan kuma waɗannan abubuwan da kake gudu su ne abubuwan da za su yi ma alfano a cikin kabari har ranar kiyama to dan Allah rashin yin wannan abubuwan alkhairi ne ko sharri ne gare shi sharri ne gare shi in baka yi ba Allah zai kawo waɗanda za su yi ta ji kunya kenan ko in baka yi ba dai Allah ya ɗauki alkawari cewa wala yansuranna Allah man Allah ya ɗauka alkawari la aghlibanna ana wa Allah ya ɗau alkawari addinin Allah shi zai samu ɗaukaka ba ba da taka gudunmuwar ko baka bayar ba ka mika hannu ka yi magana ka so addinin duk yadda aka yi karshe mai ke da ɗaukaka addinin Allah to ina ka fadi ina ka tashi wa'anda suka shagala da duniya din nan su ba su samu arzikin da kai ka samu wurin Allah bane duniya suka sani sai Allah ya ce musu ya alamuna zahiran min alhayati duniya, amma kai Allah yana son ka ya karrama ka ya daraja ka ya baka duniyan kaɗan sa'an nan tara maka sauran alheri din duk alheri lafira to sai ka ce Allah ya sai ka ce Allah ya kika sai a taimaka wa addinin Allah in baka taimaka ba wani zai zai taimaka ka ji kunya Sa'an nan kuma kowanne a cikinmu manzan Allah ce kowanne a cikinmu yana cikin yana daga kafa ne cikin kafofin addinin musulunci kada ka yadda a rena addinin musulunci ta hanyar ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo shi yasa jama'a duk wanda yake son ya taimaka wa masallaci ya taimaka masallaci ya taimaka wa tsakanin shi da Allah Allah ne kaiwa Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu iyakacin abin da zamu faɗa kenan a cikin taron jama'a amma mu bi ka kai kaɗai mu ce ka kawo har abada kada Allah ya kawo ranar da zamu yi ya shi kun akwai zafi ko so dangogin masu masifu ta kaka za mu yi hasa ki bakin ciki da gayyaran kamar duk Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu lafiya mai albarka ya ba mu zaman lafiya abinda lafiya ba ta bukata na tsada da rufin asiri Allah ya hore muna Allah ka kare muna imani ya Allah madaukakin sarki duk iskan da za ta kada a farfajiyar duniyar nan ko guguwar da za ta tashi Allah kada ka sa ta rusa da imani duk waɗanda iyaye su suka kawo kukan addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta duk waɗanda ke neman aure suka kawo kukan addu'a Allah ya hore musu duk matan da suke neman aure Allah ya hore musu duk wata masifa da za ta zo ta tada hankalin mu har mu fita cikin hayyacin mu Allah ka in mana Allah ka yaye mana abin da ake nema gare ake nema a kanmu na tarwatsewa da yaki da lalacewa da halaka duk Allah ka kare mu Allah ka kare mu da abin da kake kare bayan ka na gari Allahumma yassir lana amrana wa sur awrat